أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbata daga Allah madaukakin sarki da ya ƙara ba mu damar fitowa wannan masallaci kamar yadda aka saba insha Allah za a ci gaba da sai cikin wani littafi na Dawul Musallin kamar yadda aka saba in Allah so mal nasir shine ya ci gaba da bayani cikin wani littafi Allah ya taimake mu shi ba mu nasara amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الكائل ليتفقهوا في الدين بلائم الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين Lahadi, لهدي شدة وطن ذوكي hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da talatin da ɗai ga watan takwas 2014 za mu yi karatu na goma a cikin wannan littafi na da'ul musalli a satin da ya gabata an yi magana ne ƙa'idan nan tun ta farko cewa kowace sallah kan manta idan dai baka santa ba gayi ne zai jawo ka yi biyat aka yi magana ta ɗai da ta shidda ko ta ɗai da ta sha ɗai haddi aka yi magana cewa babban manuwa shine ba za ka yi la'akari da cewa ka san wace ce a tsakani ba tun da ka rage ka yi ta A shi ne ka san dai sallah guda na wace kabbari idan biyu ce kowace guda za ta jawo ka yi biyat kaga goma kenan idan uku ce za ta jawo ka yi sha biyat wannan kenan an muka yi magana da wannan satin ka manta sallah guda amma ka ci gaba da sallolinka sai wani sati kan manci guda to duk dai goma za ka yi haka ma idan wannan wata kan manci guda baka san kowace bace sai ka ci gaba da sallolinka sai wani wata kan manci guda to kaga dai duk dai goma za ka yi kowane yini yana da biyat haka ma da wannan shekara kan manci guda sai kuma wata shekara kammanci guda amma na tsakanin nan ka yi su kaga anan ba za ka mai da hankali cewa nawa ne a tsakanin nan da ka yi ba ba su ne abin nuhi ba abin nuhi shine sallah dai guda biyu ce haka kuma da wanda shekara zuwa shekara ya manci sallah biyu daidai shike da wanda jiya ya manci guda bai san kowace bace yau ya manci guda bai san kowace bace duk ɗaya ne bayan haka abu na ƙarshe aka yi bayani kan cewa idan mutum har yau dai ya ba salloli biyu bai san su ba amma ya tabbatar da yini biyu ne ko yana shakkun cewa yini biyu ne to sanadiyar haka kowane yini sai ya masa sallah biyar kusan dai ka'ida da ta gabata amma idan ya san yinin cewa sallan nan guda biyu a cikin yini guda ne to zai biya kawai to inda za mu tashi shi ne baiti na hamsin da shidda shahi na tara yana mai cewa wa man ya kunu tare kasnataini auyenata min mublagil yawmaini la yadri sabikatan sallahuma ثم عاد المبتداة منهما ثم مع الشك بكسر ما كسر بعد إثر حضرية سفر nan akwai bambanci kwarai da gaske da karatun da ya gabata domin karatun da ya gabata cewa baka san kowace sallah ba ce a nan ko ka san yinin ko ma baka san shi ba duk ɗai ne ma'ana dai matsala baka san kowace sallah ba ce ita ta jawo ka yi bet to amma a nan ka san sallar da aka bin ka kuma ka san yinin ka san adadin sallar da aka bin ka ka san su kuma ka san waɗannan salloli kowace da sunanta kuma ka san adadin yinin da ka su misali ka ba azuhur da la'asar kuma ka tabbatar da asibit da lahadi ka basu. a nan matsala guda ce cewa baka sani ba shin azumur ita ta asibit la'asar ita ta lahadi baka sani ba ko kuma a'a la'asar ita ta asibit azumur ita an ran lahadi baka sani ba domin a lura a nan idan ka san cewa azuhur ita atta asibit sai ka yi ta kawai la'asar ita atta lahadi sai ka yi ta kawai kaga sallah biyu to nan baka sani ba to shine ce, wa man yakunu tarikat mataini duk mutumin da ya kasance ya bar sallah guda biyu kuma biyu din nan ta ayyanannu ne ma'ana sananni ne tabbas ya san su kamar guda a zuhurce ce guda da asar ce amma matsala sun taho mai min mutlaƙil yaumai ne sake a cikin yini guda biyu ma'ana sun watsu cikin yini guda biyu kuma yinin nan guda biyu ka san shi asibit da lahadi amma dai matsalar su sallolin su an muɗulaƙayye ga kowane da yininsa ma'ana kowane bai da ƙaidi da yininsa to shi ne ya bayani akan ni aka nuhi min yaumai ne sai ce abinda shika nuhi la ya dare sabiqatan bai san wace ta rigaya ba idan ya san cewa azuhur an farko to da ya san azuhur an farko an san wacce bayan azuhur wacce ce la'asar in kuma ya san la'asar ce an farko to ai dama ya san azuhur da la'asar ya bari to tun da ya san la'asar an farko kenan ita an ran asibit kenan ran lahadi wacce sallah ce azuhur ce to shi an matsala laya da risa bikatan bai san wace tar rigaya ba a cikin su biyu din nan to abinda aka azame shi sallahu ma ya sallace su su biyu ya yi azuhur ya yi la'asar da niyyar cewa ita azuhur allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗa mai ita a cikin yininta la'asar ma haka kamar can bayani ya gabata wa in ya yakun ha bi ainiha lakinnahu yajhalu aina yaumiha fa yusalli nahu li yawmi alladhi ya'lamuhu Allah lahu lila'idi to sai ce thumma a'adal mubtadata ba ata ba alif din nan ba hamza ba ce alif ce sun mubtada ta min minhuma sannan ya sake maida wacce ya fara daga cikin biyu din nan a nan shina da damar shi fara zuhur ya yi la'asar to wacce ta yan fara sai ya sake mai da azuhur kaga la'asar ta zan tsakiyar azuhur nawa ko kuma yana da damar shawara da la'asar sannan ya yi azuhur sai ya sake mai da wadda ya fara da ita ita an wuce eh la'asar kaga ga azuhur tsakiyar la'asar nawa la'asar biyu to shi a thumma a'adal mubtada ta minhuma to a nan don me an ka ce ya yayi azzuhur ya yi la'asar ya sake mai da azzuhur kuma a nan dole ne ya yi haka duk da wani kauli ya ce mustahabbi ne amma dai kaulin da ya fi karhi ne dole ne idan ba mu manta ba mun yi cewa tartibul fawa'iti fi anfusiha dole ne idan salloli suka kuce maka sai ka jera su wasu wasu can yana cewa game da wannan matsala wa wajibun wa laisa shardan in zakar tartibuhu fawa'itan idza qadar uridu fi anfusiha law kathurat misali idan ana bin ka azuhur da la'asar misali azuhur ta ranar ranar juma'a ce ko a ce azuhur ta ranar asibita ita ko la'asar ta ranar lahadi ce to anan za ka jero su yadda suke haka kuma idan la'asar a ta ranar asibit a zuhur a lahadi dole sai ka yi la'asar sannan ka yi a zuhur ba ka cewa ai tun da sun rige sun kuce bari in jeranta su yadda nake so to a nan hikimar ka yi azuhur ka sake azuhur ka sake wata azuhur abinda a hikima shine ɗayan biyu gashi kuma sallolin ba za su wuce guda biyu ba na ɗaiɗai idan ra'ar sibin azuhur ta an kabi ka ran lahadi la'asar ce to ka jero su a nan ko baka jero su ba kawai azuhur ɗin da ka sake yi kaga ta zan kamar ba da ita ba dai misali domin ka rige ka jero sallarka har yau kuma idan kuma la'asar an ka fara binka sannan azuhur to kenan tun harko azuhur ta harko abba da ita ba sai zan yanzu ka je sallaka sai da kai la'asar tara asibit sannan kai azuhur taran ta taran lahadi to shi ai hikima amma wani ƙauye ya nuna ba haka za a yi ba yadda za a yi wani ƙaunin ya nuna ra'ar sibit ka yi masa azuhur da la'asar lahadi kama yi azuhur da la'asar maimakon azuhur la'asar azuhur nan ƙaunin na harko ya yi ƙarhi. ta thumma ma a shakki bi kasri ma kusir a ada ifra hadariyatin safar a wannan sai an sake mai da hankali har kusan iri guda ne da wancan amma abin lura shi ne yanzu idan ana bin ka sallah guda biyu ka san su ka san yininsu amma baka san ina na za ka je kowace ba bayanin daidai ya gabata an san idan na zaman gida ne za ka yi azuhur raka'a hudu la'asar raka'a hudu ka sake azuhur ne raka'a hudu biyu dinnan azur da la'asar idan ga tafiya ne tabbas ka tabbatar daga tafiya su hakuce maka to in ka to za ka ranka su za ka yi azuhur raka'a biyu la'asar raka'a biyu ka sake azuhur raka'a biyu to amma yanzu matsalar da ake ciki a satin nan kayi tafiya kuma aka bi ka sallah guda biyu abinda an matsala shine ashe a zuhur nan da la'asar wurin tafiyan nan suka kunce maka kuma har yau gudun kakkaye su na tafiya ya zan ashe nan suka kunce maka a gida don haka tun da haka ta faru ka rasa biyu ɗinnan da ka bari a cikin satin nan shin wurin tafiya ka basu balle ka yi musu ka yi su na ne na tafiya ko kuma a zaman gida ka su balle ka yi su na ne na zaman gida to yanzu za ka ba kowane hakkinsa idan ka taho sai ka ɗebo ko'ina misali idan za ka yi azuhur sai ka yi ta zaman gida raka a hudu ka sake mai da azuhur ta tahiya raka'a nawa biyu ka taho wurin la'asar ka yi la'asar ta zaman gida raka'a hudu ka sake mai da raka'a biyu ta tahiya ka taho wurin azuhur ka yi azuhur raka'a hudu ta zaman gida ka sake mai da azuhur raka'a biyu ta tahiya kaga anan idan ta zaman gida ce ai kayi azuhur kayi la'asar kayi azuhur idan na tafiya ne kayi azuhur kayi la'asar kayi azuhur kaga kowace ce dai ka rige kayi kowace to shi an hikimar yin haka shi ne ya ce sun sannan idan haka ta faru kana a nan gida amma sai abin ya game mama a shakki tare da kokonto bi maƙusir da yin ƙasarun wadda aka wa ƙasaru wacce ce ake wa ƙasaru ta tafiya to yanzu za ka yi ta zaman gida ka yi ta tafiya sannan ka sake maida ta zaman gida to shine ya ce a ada shi maida safar ta tafiya ya hadariyacin duk ya bayan yayi yi ta zaman gida kamar yadda dai muka yi bayani kenan ya yi azuhur ta zaman gida sannan ya yi ta tafiya ya yi la'asar ta zaman gida sannan ya yi ta tafiya yayi yi azuhur ta zaman gida sannan ya yi shi a a'ada ithra hadariyacin safar ya mai da ta tafiya duk bayan ya yi ta zaman gida duk ya yi ta zaman gida ya mai sa ta tafiya ma'ana ta biyu bayanta to a nan kalimar ithra tana nihin kai tsaye kana sallar wannan kai sauri kai wannan to ma'anarta dai anan nan ba'ada ko da an samu 'yar tazara 'yar kaɗan babu komi to a nan zai sake kuma dawo ma magana can ya ci gaba da lissahi wanda kusan wannan lissahi na shekarar gabiyu ba mu taɓa yin iri ba amma dai a sani tushe shi shine karatun farko da zarar an ka fahimci matsala ta farko bi iznillahi ta'ala duk sauran za su shige a ciki idan ba a manta ba shi ne mutum ne ba sallah guda biyu ya san su kuma ya san yini guda biyu amma bisa ga haka azur da la'asar kuma yinin asibit da lahadi matsala bai san azur ita ta asibit la'asar ita ta lahadi ba to aka ce ya yi azuhur ya yi la'asar ya sake mai da mi azuhur to wanga ci gaba ne amma dan wani abin kulawa shi ne. a nan ɓangaren idan matsalar ta haɗu tafiya da ta ƙasaru to a nan salloli uku kawai aka wa haka shi shine azuhur da la'asar da isha'i banda waɗannan eh banda Su subahin da magariba saboda su na zaman gida ne ai ba a yin ƙasar ɗinsu ke da don wannan matsala ta kama ka gabbar sallah guda biyu kasansu. Guda su guda ce guda magariba ce kuma a cikin satin ɗan ka yi tafiya sai kan rasa gane cewa shin wurin tafiya kabbarsu ko kuma ina ko gida to ai dama subahin da magariba dama na zaman gida ne ba a ƙasar rudinsu subahin ba a guda magariba ba a guda da rabi ko? to a nan yadda malamai suka ce shi ne za ka yi subahin ka yi magariba sannan ka sake mai da subahin ko kuma ka yi magariba kai su bahin ka sake mai da magariba amma wani kauli ya ce ba haka za ka yi ba amma wannan kauli da muka gabatar suwa shi ne mai ƙarhi wani kauli ya ce ba za a yi haka ba sai an raba ka taho su bahin din nan ka yi ta ta farko da niyyar ta zaman gida ka sake mai da wata subahin da niyyar ta ne ta tahiya ka taho ga magariba ka yi ta da niyyar ta zaman gida ka sake mai da wata magariba raka uku da niyyar ta mi ita ce ta tafiya ka taho da su bayan kai raka a biyu da niyyar ta mi ta zaman gida ka sake su bayan raka a biyu da niyyar ta mi ta tahiya kaga kowace dai ka buga ta inda take amma da wancan kaule na farko shine mahi karhi saboda su ba su shahi sallolin da ake yin ƙasar ba to a nan wani abin lura shi ne duk sallar da an ka bi ka tare da wannan yanayin da muka yi bayani to ga ƙa'ida ko sallah nawa ce to za ka buga ta amma minus one ma'ana ka rage guda misali biyu sau guda nawa kenan biyu sau guda biyu to sai ka kara guda kenan 2 times 1 plus 1 equal to 3 an fahimta ne ko? to bisa ga haka ko zai tafi to kenan misali idan haka ta faru sai kan mance sallah guda uku misali azuhur la'asar magariba kuma ka san su kuma ka mance su ka san yinin shine asibit lahadi attani amma cikin haka baka san kowace ina yininta yake ba to ga ƙa'ida yanzu za ka yi dobalin ɗinsu amma minus 1 ne sai ka ce nawa kan mance uku sai ka ce 3 times 2 plus 1 7 an fahimta kenan sai ka ce biyu uku a buga su nawa biyu nawa kenan sai a ƙara guda a lura kullum sai wadda ka fara ita ta sake a ƙarshe don haka babban abin lura ko sallah nawa kan mance to za ka buga ta so adadinta amma ka rage adadi guda sannan ka ƙara guda kuma za mu sake misali na biyu idan kudu ne kan mance azuhur la'asar magariba isha'i kuma kamance su cikin asibin lahadi attanin talata amma matsala baka san kowace ga ta ba to yanzu in ka taho za ka ranka su sai ka ce hudu sau sau uku adadi guda kawai za ka rage sai ka ce hudu sau uku nawa kenan sha biyu sai ka ƙara guda kuma an fahimta to za mu ƙara guda Shi ne misali kamance azuhur la'asar magariba isha subahin sallah nawa kuma tabbas ka san yinin da kamance su shine asibit lahadi attanin talata larba amma matsala baka san kowace ga yininta ba yanzu in ka taho da ka su sai ka ce biyar sau hudu nawa biyar sau hudu ishirin sai ka ƙara guda nawa kenan ishirin da ɗai to haka dai ila ma la nihayata lahu min al'adadi to anan sai mu sake dawa idan uku ne idan uku ne za ka ce uku so nawa so biyu sai ka ƙara guda nawa kenan to shi ya wa fi thalasin sab'an wa sab'an za ka yi sallah bakwai fi talatin idan uku ne kammanci amma matsala ko su uku ɗin nan ka ka yadda wancan da suka gabata biyu baka san kowace ga ta ba haka hukuncin ya kama to idan ka taho za ka ranka yadda za ka yi uku ɗin nan da kan mance baka san yininsu ba ma'ana baka san kowace da ta ba an san za ka yi nawa bakwai uku so biyu nawa shidda sai ka ƙara guda to yadda za ka ranka su sun jaye ma yadda mun ka sani farko In zai za ka ranka su sai ka ce a zuhu la'asar magariba nawa kenan to sai ka sake dawa baya a zuhu la'asar magariba nawa kenan shidda to wacce ka fara da ita sai ka sake mai ta nawa kenan to idan hudu ne idan hudu ne sai ka ce hudu sau nawa sau uku nawa kenan sha biyu to sai ka sake ƙara guda sha nawa to in ka taho za ka ranka su sai ka ce azuhur la'asar magriba isha'i sai ka sake dawowa baya azuhur la'asar magariba isha'i sai ka sake dawowa azuhur la'asar magariba isha'i nawa sha biyu sai ka ƙara guda nawa kenan to shi fi arba'in falafa asharatin laka ma'ana goma sha uku su suka tabbata gare ka fi arba'in idan ka bar sallah hudu to sai mu dawo mabiyat biyar kan mance kuma bisa ga wannan sifat ka san sallolin kuma ka san yinin amma matsala kowace baka san ina yinin ta ba balle ka kada ta domin in ka san yinin su ba iya zukabbar sallah biyat kuma kowace ka san yinin ta biyat ɗaya za ka yi fa an fahimta tunan matsala tun da baka san kowace yinin ta ba to shine za ka yi dobalin ɗinsu to yanzu biyar kammanci sai ka ce biyar sau hudu sai ka ƙara guda nawa kenan to shi ne ce ihidawa ishirin da hamsin za ka yi ishirin da biyar ishirin da ɗai idan ka bar biyar za ka yi ishirin da ɗai idan ka bar biyar sai ce haka za fi sittiha haka hukunci shi ke idan kan manci sallah shidda azuhur la'asar magariba isha'i subahin azuhur ka mance su cikin asibin lahadi a attanin talata narba alhamis shidda ɗin nan sai ka ce shidda sau biyat nawa kenan shidda sau biyar nawa talatin sai ka ƙara guda talatin da nawa haurin kenan haka ne talatin da dai to in ka taho zakarankun sai ka ce azuhur la'asar magariba isha'i subahin azuhur ka aji zango na farko sai ka ce azuhur la'asar magariba isha'i subahin azuhur biyu الظهر العصر مغربا إشاء صباح الظهر الظهر العصر مغربا إشاء صباح الظهر هدوكو الظهر العصر مغربا إشاء صباح الظهر shidda biyar ko talatin kenan sai ka ƙara guda kuma kaga talatin da ɗai to sai ce wa haka ma idan haka ta faru sallah ta bakwai ko su bisa ga wannan sifa misali kabat azuhur la'asar magariba isha isubahin azuhur la'asar sallah nawa kuma bar su cikin asibit lahadi attanin talata larba alhamis juma'a idan ka to za ka ranka su sai ka ce bakwai sau shidda bakwai sau nawa sau shidda shi awwas bamu. misali sai ka ce azuhur la'asar magariba isha'i subahin azuhur la'asar sai ka aje wannan sai ka sake cewa azuhur la'asar magariba isha'i subahin azuhur la'asar nawa kenan biyu الظهر العصر المغرب عشاء صباح الظهر العصر نوى الظهر العصر المغرب عشاء صباح الظهر العصر هدو الظهر العصر المغرب عشاء صباح الظهر العصر الظهر العصر المغرب عشاء صباح الظهر العصر شدة bayan ka yi shidda haka sai ka sake mai da guda su sun ka kama sallah 43 kenan wazbamun to nan ya yi muna ta ɗai guda biyu ya yi muna uku da hudu da biyar da shidda da bakwai to yana da kyau sai mu ƙara ko da adadi uku ne sai ce wa ma haga da abin da ya dauranci haka ma'ana da abin da ya bi irin wannan hanya kenan yanzu za mu haɗo sallah takwas sallah nawa takwas sai mu ƙidan ya koda zuwa sallah goma ne kai ne kan mance azuhur la'asar magariba bayan a azuhur la'asar magariba sallah nawa takwas to in za ka ranka su sai ka ce takwas sau bakwai sai ka ƙara guda to sai ka ce azuhur la'asar magriba isha'i subahin azuhur la'asar magariba sai ka ce ɗaya sai ka sake kuma yin wannan adadi biyu uku hudu biyar shidda bakwai bayan haka sai ka ƙara guda shine zahawadin kenan shine sallah hamsin da bakwai hamsin da nawa da bakwai za su kama haka kuma idan muka ɗauko tara sai a ce bisa ga wannan sifa sallah tara ta kuce maka azuhur la'asar magariba isha'i subahin azuhur la'asar magariba isha'i kuma sun kuce maka cikin kwana tara shine asibin lahadi attanin talata larba alhamis juma'a asibin lahadi in ka to za ka ranka su sai ka ce tara sau takwas sai ka ƙara guda kuma to in kalli sawa za su kama haɓahamun shi ne sallah saba'in da uku saba'in da uku za su kama na ƙarshe shi ne goma ma'ana ka sallah goma cikin kwana goma bisa ga wannan sifa su ne azuhur la'asar magariba isha'i subahin azuhur la'asar magariba isha'i subahin kuma ka mance su cikin kwana nawa goma idan ka taho za ka ranka su sai ka ce goma sau tara nawa kenan tasa'in sai ka kara guda ɗailin kenan to shi awwa ma haza da abin da ya dauranci irin wannan kida babban manuwa kamar yadda ashekul mazari ya faɗa cewa amfanin kawo wannan adadi an san yana da wuya sallah ta kama ka irin yawan wannan adadi amma dai mi amfanin kawo wannan adadi shine domin kwakwalwarka ta wanke da lisahi domin matsalolin da an tafi bayan waɗannan matsalolin sai zankon yakka ta buɗe sai su yi maka saukin karɓa shi a babban manahoka waɗannan a duk da aka yi amma yana da wuya sallah ta kama ka akan waɗannan a duk bayan haka sai baiti na ƙarshe shine kusan wannan baiti gaba fomula ce ya bamu ta dukkan abin da ya gabata na adadin da muka yi kusan wannan baiti gaba ya tace dukkan karatun da muka yi ko baka fahimci wancan adadi da aka faɗa ba in dai ka fahimci wannan baiti gaba duk ya haɗa ma wannan karatun shine ce Abin da zai haɗa ma wannan matsala wuri guda ya baka ka'ida kulliya shine baka formula an tajribal mansiya ka bugi adadin sallar da kammance shi almansiya ma'ana ka yi terms ɗinta shine ka buge ta amma misali kamance sallah uku kamance sallah nawa uku kamar da dai bayani ya gabata kuma ka san sallolin nan kuma ka san yini guda uku da kan mance sallolin nan amma matsala kowace baka san ina ne yinin ta yake ba to shine yace amta da ribal mansiya ka bugi adadin da kan mance amma shi adadin nan za ka buge shi ka yi terms ɗinai fi aƙalla ga mahi shi ne ka yi minosin ɗinai mahi bilwahidi da guda minhu ga adadin da kammanci an tajribal mansiya ka bugi adadin da kammanci amma bugun da za ka yi fi aƙalla ga mahe ƙaramci bilwahi da guda minhu daga adadin da kammanci shine idan uku na sai ka ce uku sau biyu nawa kenan uku sau biyu nawa shidda sai ce fayafi sai kuma ƙwara guda ya sake dawowa nawa kenan shi ɗaya shi ka don haka kusan wannan baiti gaba ɗaya duk ya tace duk karatun da muka yi duk adudan da muka yi wanda ita ce fomula ka'ida kulliya cewa duk sa'ad da kan mance sallah bisa ga wannan sifa abinda ɗai an ka aza maka ko baka iya lisahi ba kila misali sallah da ɗai ta kan mance misali kuma kowace da yininta amma baka san kowace da yininta ba ma'ana kowace ina ne yininta yake balle ka aza to sai ka tambayi wani elisa fama idan ka sauka ga ka'ida shine za ka faɗi tun da sallah 21 ta to sai a buga cewa sallah 21 sau nawa sau 20 21 sau 20 bayan haka sai ka ƙara guda kuma ba tare da wannan bugu ɗin ba sai ƙara guda ta tawo da ka fara da ita to sai ka tambaye shi shi wannan misali in ma baka yi lisahi ba cewa yanzu sallah nawa ta kama kenan ko nawa ta kama sai ka tafi kai mana don haka ya jama'a bayani na ƙarshe shine babbar dai manuha ga wannan karatun da muka yi shine wannan baiti na ƙarshe da cewa duk sa'ad da kan mance sallah kuma sallan nan ta watsu a cikin kwanuka wa'anda ka san adadin sallar kuma ka san adadin kwanukan sannan ka san kowace sallah ce ka san kowanne kwanuka ne to idan ka taho za ka yi ranko sai ka taho sallah ko nawa ce to sai ka buge ta da adadinta amma ka rage adadi guda bayan ka buge ta da rage adadi guda sannan sai ka ƙara waccan ta farko da ka fara da ita biiznillahi ta'ala ko sallah nawa ce kan bance za ta taho daidai ba tare da ƙwara guda ta yi ciwon kai ba kusan anan za mu taƙaita idan allah kai mu wani sati a yau dai mun ƙare babi na farko shine bayani akan rankon sallah in allah kai mu wani sati za mu tashi babi na biyu shi bai bayani akan sahau ma'ana kuskuren da aka samu a cikin sallah shi kusan rankon sallah ana iya sanin adadinsa cewa ga sallolin da in bar kaza matsala ta kaza matsalolin nan dai guda biyu wanda ko cikin mukhtasar su ne kawo amma kusan shi kuran da aka samu cikin sallah kusan ba a san adadinsa ba to don haka yana da mahimmanci kwarai mu ƙara kiyaye dukkan abubuwan da ake Allah shi ƙara taimakonmu kusan mun yi wani babban bako wanda ya hito ne daga garin kano a giyaɗe shine malam shu'aibu wanda kusan hafizi ne na alƙur'anin Allah mai girma sannan kuma alfiya ma da su alhisnun rasinu gabaɗin shehu abdullahi ga kai ne suke da dai sauran littattafai da dama mujtahidi na gaya don haka mai gani ne kware ga zuciyarsa tare da idanunsa ɗai abbasu gani wannan yana tuno muna da abu isa a tirmizi wanda ya littahi na tirmizi haka shike koshi allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara tabbatar da taimakon addini da waɗannan gwaraza bayan allah kuma tabarrukan za mu nemi ya rihe muna wannan taro da addu'a a karamakallahu bismillah ta alaikum salam eh eh ta eh <laughs> <laughs> to gaskiya duk wani abu ya yi tambaya wato abinda ya ka tambaya watakila wasu ba su jiya ba da yawa ana samun mutanenmu za su dibi abu wanda abin nan asali ne mai girma ne na daga cikin sha'airu dinin lahi Allah ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub amma saboda dibin abin yana da ƙaramin jiki sai su kire shi da ɗan su yi tasgiri misali idan littafi ne za su ce ɗan littafin nan mai komin ɗan littafin can idan ma malami ne komi ilimi ne yana da ƙaramin jiki mi za su ce ɗan malamin nan idan kuma masallaci ne ba za su dibi irin abubuwan da ake cikin masallaci ba sai su ce mai ne dan masallaci kusan shine tambayin ladan to gaskiya da fatan za a kula duk wani abu da ya shahi addinin Allah ba za a kawo masa tasgiri ba don haka gaskiya kuskure ne sai a gyara tare da idan wancan ya yi nuhin walakantawa to kuma hukunci ne daban amma idan kawai al'ada ce ta gudana cewa ana cewa kaza to a sani ga ka'ida idan ga abin da ya shafi shari'ar musulunci ba za a bi al'ada ba ba haka gaskiya a kauce ma al'ada din nan duk wani abu da ya shafi addinin Allah a bace mai dan ko mai zama ne karami babba ne wannan kenan don haka gaskiya wannan kuskure ne da fatan mutane za a gyara wallahu ta'ala alam na gane wato kamar misali yanzu isha'i din da zamu yi sai zan raka'a ta biyu an san tana da fatiha da sura raka'a biyu na ƙarshe suna da mi kawai fatiha kawai sai aza musu surori kuma to ya nuna kenan gaba ɗai kowace raka'a ya aza mata mi ya aza mata sura kenan raka'a hudu kowace da fatiha da mi to kusan wannan babu komi domin yana mun yi shi a cikin ahalari sannan kuma nan ma za mu yi shi cikin fasulun fi la su ju da fi abinda shehu abdullahi ya ce auza da suratan bi فلا سجود sujuda sahwi dhi alayhi wallahu ta'ala alam kalmakalla ko malin zai izini na ɗanyi taliki a kan wannan tambayar ladan ah, assalamu alaikum yan uwa na ɗalibai abinda aka ce shi ladam ya tambaya cewar abin da ya tambaya shi ne kankanta abin da ya shafi kayan ibada to sun yi bayani mai dama da masallaci da makaranta da sallah da karatu da kayan karatu din abin da ya shafi allo da abin karatu din abin da ya shafi irin makaranta mutum ya ce 'yar makaranta ko 'yar sallah ko bajin ta yana ɗanyi 'yar sallah nan da ya kora ka a biyu to lallai malamai suka ce hakan kuskure ne idan mutum ya faɗa da niyyar sifa to zai iya zama in bai sani ba ya zamanto an masa afuwa in ku ya sani ya faɗa da niyyar sufa ba da niyyar wulakantawa ba don abin ƙarami ne ya ce masa ƙarami to zai iya zama haramin yawa idan ku ya faɗa da niyyar wulakantawa to wannan kuma sun ce zai tsallake haramun da mata hurudda to don haka an ce ko aya ba za ka ce 'yar ayan nan ba ko addu'a ba za ka ce kamar faɗin mahar ba malamai ku ba mu yar aya mana ko ku mana yar addu'a <laughs> a kai ai a aya mu mahar ba suka ce ku mana yar addu'a mu ce a'a mu babu mu yaya ciki kowace uwa uwata ku ba mu yar aya mu ce mu ba mu da yar aya in aya kake so dai akwai amma yar aya mu ba mu da ita to don haka dai malamai sun faɗakar kamar yadda malam yace wa man shi a fadin ubangiji ta'ala yana cewa wa man yu'azzim sha'irar Allah fa innaha min taqwal qulub to lalle haka ubangiji ya faɗa cikin suratul hajji wato da'adin da ya shafi ibada girmama shi ake ba a wulakanta shi mu muna da wasu maluma ‘ya'yansu ma da suka haifa in dai sun yi karatu su suke girmama su da kansu kamar su in za a ce kirawo min ka sai ce je ka kirawo malam je ka kirawo malam to don haka su manyan su suke nuna girmamar wannan kuma ya muke ganin kamar malami idan ɗansa ya yi karatu kuma ya rinka girmama shi ha to idan muka duba in muka koma shin ubangijin halitta wa ya nuna mana matsayin ma'aikin Allah wa ya hana ya ce kara kirahi da sunansa na muhammadu to ashe kaga wanda ya san mahimmancin abu yake girmamar da wannan abin kuma mun ji ko sun ce al'ada ta bature idan ya sa ya taro wani mutum zai zo ya ce to wani babban mutum zai zo to shi ya sa muke ganin su ma al'adar maluman mu sukan girmama da duk abin da ya shafi a girmama shi din to lalle girmama shi ake yi ba a bukatar wulakanta shi to wannan dan takaitaccen karambani na kenan da ne a makarantar malam a matsayina na masoyin malamai wadda bai dace a ce na yi magana a muhimmin wuri irin wannan ba ni da na zo tabarrukan na ɗaliban na zo ta'alluman tabarrukan taɗalluban bai kamata ce na yi wannan zarbaɗi a makarantar malam allah ya saka muku da alheri da fatan allah ya ba mu alherinsa Allah ni dai dama rubuma aqulu kuntu ajizan an amali khairi illa ziyarata ahli alkhair eh warai min ta'rifi <clears throat> shu'aib za muhibb al'ulama زائر الكرمة bi تعرفي ولكب نفسي بهذه al-Ama العامة محب العلماء za'irul kurama to dai ko na yi kuskure dai a cikin waɗannan kalmomi ni dai haka dai nake sufata kaina haka nake ambaton kaina da haka wale so bi aidin an hukala da rilu kamar yadda na samu waka a bakin wani balarade yake ce yi ayyurin nil ada'u wal aibi fihim lokacin da suke ce masa yace ni wale so bi aidin an hukala da rilu in ce to wale so bi aidin أنا قال شعيب النذير أي شعيب الأعمى أنا أقول لنفسي أنا شعيب الأعمى إلا أنني محب العلماء زائر الكرماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله دعاء النبي صلاتي وصلي وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته فاتحة كرسي صلاة النبي غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا يعوده حفظهما هو العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك يا إلهي أكو دكان مسيحون da muka sani da wanda mu sani ba Allah tsare mu إلهي قريش يا إلهي قريش alamun tara kai ba uku dukkan nufin kafirai da munafukai akan musulmi Allah juyar musu masu tuba Allah shiryar da su wanda ba za su tuba ba Allah ya mana maganin su Allah ya tsare mu Allah juyar mummunan niyyarsu da mummunan tanadin su da makamin su ya koma kansu bismillahir rahmanir rahim alam tara kai fa rabbuka bi sabil fil alam tara kai fa rabbuka bi sabil fil alam tara kai fa rabbuka bi sabil fil fatiha da alam nashraha addu'a ga mai wannan makaranta Allah ya kara masa nasara Allah ya kara masa budi alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اشرح لك صدرك ولنا كبرك الذين قال بارك ورفعنا لك صلي وسلم اللهم دي أبداك محمد ناصر صاحب هذه المدرسة اللهم نسألك أن تعلم أن تفهم حفظ محمد الناصر نعم صلى الله عليه وسلم بارك على سنين اللهم نسألك أن تشرح صدره للإسلام اللهم mara صدره للإسلام اللهم شرح صدره للإسلام سنمنا الدعاء دالبا مكرنتا مكرنتا فاتحة طيب ألم دي مرة أكو kowa buɗin alkhairi duk wanda yake neman ilimi a wannan makaranta Allah ya fahimtar da shi Allah ya gane da shi bismillahir rahmanir rahim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم اشرح لك صدرك ولنا قدرك الذين قال ذلك ورفعنا لك ذكرك فان من السير سرين المسلمين هو اذا بركت رسول الله القبس اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون من افواجا وسبيل اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون من افواجا اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون من اللهم انا نسالك علوما نافعه اللهم انا نسالك علوما نافعه اللهم انا نسالك علوما نافعه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا اللهم ينفو علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها مولاها رب العالمين يا مقلب القلوب صبر قلوبنا على دينك اللهم نسألك يا مقلب القلوب صبر قلوبنا على دينك اللهم نسألك يا مقلب القلوب صبر قلوبنا على دينك اللهم نور بالكتاب بصرنا واشرح به صدرنا واستعمل به بدننا وأدلك به لساننا وقو به جناننا وصل به فهمنا وقو به أممنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم أصلي لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وصلي لنا دنيانا التي فيها معاشنا وصلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وما لنا مقبول وتجارتنا لن تبور اللهم صب علينا الخير صبا ولا تنزي عنا صالح مادتنا أبدا ولا تجعل ولا تجعل معيشتنا كادا واجعل لنا في الجدة اللهم ارزقنا سعادة الدارين وكفنا همهما اللهم ارزقنا سعادة الدارين وكفنا همهما اللهم ارزقنا سعادة الدارين وكفنا همهما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من نورنا رشدا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا الفاتح ساكر الهيري الله يساكر الهيري والسلام عليكم